أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من بقوا الشهود وعطزات العلية سيدنا محمد الفاتح لخاتم وعلى آله وحق قدره وامتدار العظيم ورد الله عن كافة أصحاب رسول الله وعلى بيتي وعلى راسم سيدنا أبا بكر الصديق ومر فاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباكية وسعد وسعيد والهة زبير وأبو أبرت بن الجراء وعبد الرحمن بن عوف wa kafata sabu rasulullahi almuhajirin wal ansar wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin wa radiyallahu an barzakh al maktum al hatim al khatim madul kawn abul al shaykh ahmad bin muhammad al tijani al hasani al salim al fasi wa radiyallahu an khalifatihi wa waris sirrihi wakil sirri sirri sahib al failati sahib abu ishaq bayi barhaman yas ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملاذي وأديبي ومسري وتاجي مولانا كان فيدا الشيخ محمد الحارس الجسوي القائل إنما الأعمال بالنير وإنما لكل امرئ ما نوى القائل أزر رسول الله إن كسرت في وصفي فإن جمالك لن يوسف القائل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلاة ربي ورحمة أولئك الموترون القائل اعدلوا ولو كان ذا قربى فإذا قلتم فأدلوا ولو كان ذا قربى القائل فإذا حكمتم أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به القائل آه، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون القائل الإنكار من النفاق القائل المسلم أقول المسلم لا يظلمه ولا يخزله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا القائل innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu sati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan muzabzabina bayna zalika la ila ha'ula'i wa la ila ha'ula'i al-qa'il idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu والله يشهد إن المنافقين إن المنافقين لكاذبون القائل tawalla rasulullahi amri falam yazal yusaiduni dahri fasirtu mumajjada amma ba'du fasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yan uwa masu kallon mu da masu saurare a wannan tasha mai albarka wannan shafi mai dimbin albarka muna miƙa muku gaisuwa irin addinin musulunci fasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mara Tanzania alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun gode wa Allah tabaraka ta'ala da yi mu mutanen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun gode wa Allah tabaraka ta'ala da yayi mu musulmi mun gode wa Allah tabaraka ta'ala da yi mu masu imani mun gode wa Allah tabaraka ta'ala da yi mu masu maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma masu farin ciki da samuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko masu daukan duk abin da yazo daga Allah Shehu Ibrahim yana cewa la tata'allaman idza ra'aita izayatil khalqi idza khuliqta ah a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ƙarshen duniya za a yi ta kashe masu imani za a yi ta kashe musulmi addinin nan ya fara baƙo ne kuma zai koma baƙo har yanzu yace fatuba lil ghuraba fatuba lil ghuraba a karatunmu abu biyu ya kunsa raddi da warware shubuhan shugaba na ƙasa raddi ga Dr. Jaki da warware shugaba na ƙasa munafurcin da ya bulla kuma ya makirci wa makaru wa makarullah wallahi khairul makirin ya fito yayi jajantawa na munafirci wanda wannan duniya ta sani mu masu hankali mu ba yara bane mun sani saboda abin da mutum ya bullo mun sani sa'annan kuma da jan kunne da kuma faɗakar da musulmin duniya gaba ɗaya yadda ake lasiya ma Najeriya lasiya ma arewacin Najeriya yadda aka mai da mu saniyan ware aka mai da kuma wasu abin da muke yi ba aka mai da mu a kaman kiyashi kashe musulmi kawai ake yi ba a damu ba kawai kuma shugabannin babu ruwansu ko a jikinsu kawai kai ka ce malam ya ci sharwa kawai shiru kake ji kawai abinda zan yi magana shine na farko shi Dakta jaki da na ƙasa su daman munafukai ne makiya Allah ne makiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne sa'annan ba sa tare da Allah ba sa tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya shafi Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sa shiga cikin sa abin da ke ciki kawai ya za a sarrafa kan musulmi wannan shine abin da ke faruwa duniya ta sani yau su yi faɗa da wannan gobe su yi faɗa da wancan jibi ka ji sun criticizing din wannan gobe sun criticizing din wannan wannan ba abin da ya kawo wannan illan wahabiyanci ne ya shiga jikinsu illan wahabiyanci ne shi kuma dan mutum ya taba janibin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ko mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya sani su mutanen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a har kullum lalle Allah yana tare da su inna Allah inna laha ma'as sabirin Allah tare da masu hakuri da la ma'al taqaw Allah tare da masu wanda suka ji tsoron Allah tabaraka ta'ala sa'annan kuma amma zalla sallallahu ya faɗa Allah ya ga masa Qur'ani inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah da mala'iku suna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi salati sai ya ce ya ku masu imani kaga Allah bai kira karabitin mutane ba bai ce ya ayyuhal muslimuna ba ko ya ayyuhan nasu ko ya bani adama ko ya ma'ashar jinni wal insi sai ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku masu imani ina gayyatan ku zo ku yi wa annabi Muhammad salati da Allah mutanen nan da aka kashe su a gurin maulidin manzan Allah ɗazu na gani abokinmu a Sheikh Mujita ba mai baro ta Kaduna ya je har Igabi har garin wannan gagiri ne ko gagiri ne ya je yana nuna inda har ana haska inda abban din ya tashi aka kashe masu maulidin manzon Allah sallama suna kan iban gawawaki aka karsake bom din saboda makirci aka kashe su in na farkon kuskure ne na bidin ma kuskure ne Make bature ma da kiki jahili mai jan kunne yace making a mistake is not a mistake but repeating a mistake is a mistake dan iskanci su sojojin Najeriya kullum mistake su ba sa yin kuskure ba sa samun mistake na sake bomb sai akan musulmai ga boko haram ka taba ji sun sake ma boko haram bom yan bandit masu kidnapping ka taba ji sun sake masu bom sai yan gudun hijira sai ma makiyaya sai masu maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wani irin wani irin ƙarya ne ake wa mutane kuma a ce da sunan wai muna da jagorori a Najeriya kuma musulmi kuma arewacin Najeriya damuwarsu a junsu a junsu wallahi tallahi na rantsi zatin Allah bai wuce wata ɗaya ba na je National House of Assembly na rantsi zatin Allah dukkan manyan manyan musulman wallahi sakataren su arna ne yan mata wallahi tallahi kafirai ne mafi yawan su majority of them ko mafi yawan masu masu abinci ma ba musulmi bane kuma ka ji eh, muslim muslim a ƙarya ne wallahi muna burci ban san menene yake faruwa a ƙasar nan ba amma people are not they don't understand what is going on mutane da are not awareness ne ka rasa gane menene ta sama ake abin ta ƙasa ne a tunani suke da duwawu wasu ka rasa ganewa kawai wannan ba ƙaramin illa bane a ƙasar nan wannan kenan ɗaya abu na biyu shine shi kuma dakta jaki ka san fantami ya taba cewa shi jaki jaki ne duk yadda aka yi sai ya ci ƙasa sai ya karci ƙasa duk yadda aka yi sai ya karci ƙasa dakta jaki ya fito ya ce wai musulmai masu maulidin manzon sallama da aka kashe a jihar Kaduna waye yan bid'a ne eh, eh, eh, yan dariqa ne da yan shi'a saboda haka an kashe su wai kaji wai na fitowa wai dan shi'a wai dan dariƙa fitowa ce wai sun yi shahada wai a ina wai aikin banzan a maulidin manzon Allah yanzu Allah baka ji abin da Allah ce Qur'ani ba kai da tajaki Allah ya ce wala jarim annakum shana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu taqwa kada gaba da kiyayya da kin mutun da gaba da shi ya hana kama wanda baka shiri da shi ka gagar masa adalci adalci shi yafi kusa da tsoron Allah tabaraka wa ta'ala amma da jaki da yake kasa ko da ke jaki dai jaki ne amma da jaki yawanci yanzu ka duba malaman izala 1 da izala 2 da wasu izala 3 duka wasu sun fito sun yi jaje sun yi alhini saboda me saboda girmama Allah ce inna inna inna inna karamna bani adama Allah ya girmama annabi adamu kuma Allah bai yadda aka sharai ba Allah bai yadda aka sharai ba amma an kashe ɗan adam ko da ba musulmi bane yanzu bai isa da tijaki ya jaje ba ko kai irin jajen da na ƙasa yi na munafurci kuma ya zagi mutane daga baya shi shugaba na ƙasa irin rashin wai shi ne na gane mutumin da bai da karatu bai san balaga ba amma wai shi ne zai magana rudi take kushe da balaga wai kuma mutane ƙasa ne kariya kake wallahi wallahi ƙarya ne ƙarya ne da karatunmu da iyayenmu da malamanmu a ƙarya ne wallahi ƙarya ne bai isa ko dan munafircin ma kai ba tunda qur'ani ya ya rufa maka asiri idza ja'aka na munafiquna qalu nashhadu annaka rasulullah kai irin yanda munafikai suka wa manzon sallama idan munafikai suka zo gurka rasul sallama suka ce sun yadda kai manzon Allah ne wallahu ya alamu inaka rasulu Allah ya san kai manzan Allah ne ma'ana nan malisha shi ne sai ka dawo shi ka zo ka ce eh wannan abin da aka yi wa ɗan maulidin manzan Allah sallallahu alaihi bai dace ba sai a ce to eh gaskiya kuma haka ne da tajaki shi ma yayi kokari wallahi alamu inaka rasulu Allah ya san cewa mu mutanen manzan Allah masu maulidin manzan Allah sallallahu alaihi da aka jefa musu bom a Kaduna sojojin Najeriya suka jefa musu bom ya san cewa an yi an zalunce su sai Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun Allah ya san munafikai ƙarya suke to kai ma a tunda ayi Allah shi kam ya san ƙarya kake da tajaki ba ka tare da mu to ko dan tausaya wa ran dan adam ko dan dan wasu mabiyan ka masu dauki su ce eh to wannan fa eh, yayi yayi jaje amma da tajaki ba abin da yake wato an kashe mutane da an kashe yan maulidi an kashe yan bidiya da yan shi'a da yan dariku sai a cewa kai shahada wanda a aikin banza san annabi ne aikin banza a tare dan manzan Allah wanda Allah ya yi duniya da lahira dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake gafarta zunubi dan manzan Allah a Qur'ani walau annahum mu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul wajadla tawab rahima jahilin banza dan kauye wanda sunan ubansa dutse wannan wani irin wani irin baki dagumin mutum ne na faɗa maku mutumin nan ku dawo shi magani wallahi kokolwan shi na damuwa dan ku taimaka kai shi asibiti mawukata dan Allah ku taimaka to amma dai amma dai koma babu komai ai ya kamata ka tausaya wa ran dan adam ko sauka ba komai kai daman ai ba ma zaton za mu ji abu mai da zaran kaji dan da ka ji na ƙasa shugaba na ƙasa ya beka ko kuma a a a Dr. jaki ya yabe ka to billahi lazi la ilaha daga ranan ka ce baka yi daidai wallahi abinda kai ma Allah bai karba ba saboda nassin qur'ani wala yuzalna yuqatilukum hatta yadukum an dinakum in sadaw ba za su gushe ba suna yakan ku suna yakan ku sai sun kauda ku akan addini ku in za su iya to wannan fushi ne shi kuma na ƙasa ka san me na ƙasa yace muna jaje da abin nan da ya faru ba mu ji daɗi ba amma dai a gwamnati ta yi bincike a kai a ɗauki mataki eh, kaza lokacin da aka yi kaza ma da aka kashe yan ɗariƙu za su dawo daga gudun maulidi eh, ni na fito na yi jaje ana cewa kai wa ɗan ɗariƙa ba ya aka ka fito kai jaje kaza kaza to amma dai ai musulmi ne ko da musulmi ne yan uwanmu ne yan adam ne to amma dai duk da dai ko da ba masu daidai ba ne eh, eh, ko da ba su yi kan daidai to amma dai in aka gama kashe su suwa za ka kira su dawo kan addini kai na ƙasa kai ka isa ka ce mu kafirai ne ka kalle mu ka ce ba ma kan daidai mu karanta ƙur'ani mu yi sallah mu yi azumi mu yi salati wa manzala sallama mu yi zakka mu yi aikin haji mu fi ka san annabi muhammadu mu fika bin sunnan manzon sallama wanda yaya magana rikici ku da tijaki ne ma tukuna ba ku gama rikici ku da tijaki ba ma wannan wani irin renin hankali ne a ƙasar nan malami mu ce sa rigan malanta amma ya ci mutuncin mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wulakanta al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun ka kamata lallai musulmi su faɗaka amma na gani daga cikin mabiyansa daga cikin malaman wannan gefen suna ƙasa suna ƙasa daga cikin su malam zilke su malam zilke a gefensa ai akwai masu wanda suka yi magana na insabi na nutsuwa kuma na gaskiya wannan fa shine iya gaskiya jama'a maza wannan shine iya gaskiya wannan shine iya gaskiya to anan abubuwa ne guda biyu a ciki na farko shine lallai ina kira ga dukkan musulmi yayi kishin dan uwansa musulmi tunda manzon sallallahu alaihi wasallam ce al-muslim akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne sun shiru ko su fita su biya musu ko su shiru ko su fita wannan shine na farko musulmi ya taimaka wa ɗan uwansa musulmi ya jajinta masa da abin da ya same shi da manzon sallama ce al-muslim akhul muslim musulmi ne ɗaya kenan na biyu duk kafirin duniya ya tabbata ya tabbata cewa dukkan ba ruwan shi da musulmi dan dariqa tijaniya ba ruwan shi dan kadiriya ba ruwan shi dan izala 1 ba ruwan shi dan izala 2 ba ruwan shi dan izala 3 babu ruwan shi in ka fito a hanyar jinsu za a tare ka a kashe kai musulmi ne kana illallah to musulmai sada kansu wannan shine kira na farko sannan kira na na biyu shine wa'inda suke sa rigan malanta su munafurci musulunci don su nemi kuɗi a gefen addini su sani akwai yawma tubular sara'ir yawma la fa'u malun wala banu illa man ata Allah bi kalbin sari ranan da yawma la tamliku nafsu li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah su san da wannan ɗaya kenan abu ne biyu da nake so su sani billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da Allah na rantse da martaban sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi sojojin Najeriya Siji Musa ka ji ni da kyau ka ji ni da kyau na rantsa zatin Allah idan ba ku ɗauki mataki aka yi bincike aka biya diya ba sa'annan mutanen nan da aka suka sake bom wa masu maulidin sayyidina rasulullah guda biyu suka sake na farko an zo ana tattara gawawwaki suka sake sake wasu kara kashe musulmi sama da mutum ɗari da motsi saboda ƙin musulunci wallahi idan ba ku nemo su suma an kashe su ba ba wani magana a wani hukunci ƙarya ne ba wani bincike wai a yi bincike yanzu a bom ɗin da ya tashi akan yan gudun hijira da aka yi baya ana bincike har yau ka ji result din babu shiru kake ji malam ya ci shirwa ɗaya kenan na biyu na biyu mutanen da aka sake musu bin makiyaya a nan wannan eh, eh, eh, nan yammacin nan benue lafiyan bari-bari nan an ce za a bincike har yau kaji way out Alƙali general alkali nan da buram suka kashe shi a nan nan nan nan nan nan a jos nan nan da aka ci ana bincike kaji an yi magana me yasa komai in akan musulmi ne sai a ja a yi shiru me yasa to wallahi tallahi siji kaji ne da kyau na rantsa zatin Allah idan ba ku ɗauki mataki kuka fita da su aka kashe su iri kuna mutane an kashe su eh, ga su nan an kashe su a harbe su ba wani ku je ku samu wani gawa ku ga ai a gashin ƙarya ne da wayen mu a bindiga yan banza su ma a su ma a saka musu bombin kawai a sa musu bombin su ma su mutu idan ba a yi haka ba to billahi allazi la ilaha illa huwa mun raba a kasan nan yan tijjaniya sun fi kowa yawa a duniyar Najeriya wallahi tallahi idan muka sake wuridi muka raba aurade wa muridan shehu tijjani na zatin Allah kujerun ku sai kun kagar zama akai Allah Allah sai kun fita kun su na rantsa zatin Allah mu muke da Allah muke da Annabi Muhammadu muna da Allah da manzan Allah da Qur'ani da kayan aiki duk wanda ka fa yana hauka wallahi an bashi dan zatin Allah idan muka fitar da sirri guda daya wallahi tallahi idan na dauki sirri daya na araba ni kenan ba shi hunan mu ba ni billahi allazi la ilaha illa huwa kujerun sun gagare ku ko shugaban kasa sai ya sauka kujeran wallahi saboda kawai an kyale saboda shehu ibrahim ya ce mana la tadribu abadan wala taqtulu abadan fasbiru annakum Musabaru.' saboda ya ce mu yi haƙuri kada mu daki kowa kar mu zagi kowa muyi yi haƙuri in an taɓa mu muyi yi haƙuri shikenan kawai sai kowane ɗan iska sai ya zo ya sauka akan mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi kuma in an zo neman mulki sai a zo ana neman mu wannan ba zai yi ba wannan ba zai yi ba zamanin su sun iya haƙuri amma Kaje ka tambaya su shehu tijjani yan mota su shehu a tiyu kaji lokacin da sardona ya so ya kawo rudani wa gidan shehu tijjani kaje ka ku ba hankali wallahi gidan tijjani ba a taba su wallahi sai dai kawai su kyale ka sai dai kawai su kyale ka saboda haka muna kira zuwa gwamnati da shugaban sojoji shi CG Musa da wanda suke da alhaki a kai da mai girma gwamnan Kaduna da gwamnan Kaduna ya ce za su bincike kuma za a ɗauki mataki mai tsauri a kai za su haɗu da eh, sojojin da gwamnatin tarayya su yi to muna kira shugaban ƙasa ya shiga cikin wani harkar shi ba wai zai je kawai ya sha shayi kawai ya kwanta ya tabbacin ba ba don haka aka zaɓe shi ba kar ya ci amanar mu wallahi tallahi na rantsi da zatin Allah kar ya kuskura shugaban ƙasa kar ku kuskura wallahi ga tsadar rayuwa mutane suna cikin talauci abinci wallahi wasu ba su iya cin abinci so uku a rana wallahi tallahi a ƙasar nan kuma sun fita a rana suka zaɓe ku kuka ƙarya misalin misalin ticket misalin ɗan warwa ƙarya ne aka ɗauko dukkan ministoci daga kan sa ministoci aka gane cewa ƙarya ne abin yaudara ce to amma kuma sai dukkan bala'in ya ƙare a arewacin Najeriya bandit Najeriya a arewa Eh, eh, eh, bom ya faɗi a sake sojoji da gangan su sake bom su ce wai kuskure ne su sojojin Najeriya in kuskure ne to mun ji kuskure da Allah su kullum su kam kuskure so tara kuma kuskure nan bai taba sauka a sansanin soja ba bai taba sauka a majalisa ba bai taba sauka a House of Reps ba Kuskure nan bai taba sauka a villa ba Kuskure nan bai taba faruwa a central area a cikin Abuja ba kuskuren nan bai taba faruwa a gurin Kirsimeti ba kuskuren da bom ya sauka bai taba faruwa a coci ba kuskuren nan bai taba faruwa a kudu ba kai wannan kuskure kai wannan kuskure sannu kuskure kai wannan kuskuren shi gaba ɗaya arewa kawai daga maiduguri yobe nasarawa state eh, kaduna zamfara da sauransu nan ne kawai kuskure ke faruwa 2019 an yi wannan kuskuren 2021 eh, an yi wannan kuskuren 2024 an yi wannan kuskuren gashi yanzu an sake wannan kuskuren wannan kuskure ne haka to tunda su sojojin Najeriya ba su kore ba kula kuskure suke to a kam a ji a musu training mana zai ne kuskure tunda soja ai daman dan kare rayukan al'umma ne ba wai don kashe kuma rayukan al'umma ba a ɗauke su a je a training ɗinsu saboda za mu ci gaba da bibiya za mu gani za mu ci gaba da bibiya kuma za mu ci gaba da addu'a Maulana Shehu Ɗari ya fito ya magana Maulana Professor Ibrahim Makar ya magana Maulana Shehu Muhammad Al-Haris Dallahu Anhu ya yi magana manyan malaman duniya bangaren Izala bangaren Ɗariƙa bangaren eh, eh, Izala 3 su ne ko da yake Izala 4 ne sun yi magana Izala 3 a izala a eh, izala 4 sun yi magana izala 3 su da tijaki kenan sun yi hauka sun sauka amma bangaren su balalahu da bangaren su a a a a a su marasa sani haya nan jos sun yi magana ko duka da wannan to menene maganin wannan matsalan ina jama'atul sul islami su yi kamata su tsaya akan wannan abu ba shi shugaban musulmi shi sarkin musulmi shi kamar shi ko Allah ya wadaran din ma baya ne su ne kamata su tsaya akai mai yiwa yayi magana ban ga maganarsa ba dole ko dan ko maya ne zai magana amma dai amma dai ba wai ai magana kawai shikenan ya wuce ba ai abu diddigi a biya diya ka kalli mutanen suna rayuwa gwamnati kamar bata ma san da su ba ba hanya ba gida mai kyau ba ruwa mai kyau ba wuta ma kila ka kalli wannan ƙauyen mutane su yi nomansu su tara su zauna su kira malamai su dafa abinci su ce a gaya musu tarihin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da addinin manzan allah sallama su fahimci addinin annabi muhammadu sallallahu amma mutane ba su tsoron allah ba wai sun yi kuskure sun jefa masu bom to tunda ai kuskure an jefa bom to me yasa aka ƙara jefa na biyu shi na biyu din ai okay da aka gane su ne masu mulkin sama to tubar a ƙara kashe su ya zama kawai an gama da su a ƙauyen gaba ɗaya ko sun yi ma gwamnatin wani abu ne ko sun mun taɓa wani soja ne akwai mutumin da bai tofa ya ce mutum tara a yan uwansa a kashe mutum tara wani mutum wani mutum talatin a kashe masa a yan uwansa na jini wannan wannan wani irin masifa ne wannan wani irin masifa ne sai kuma muna kira gwamnatin tarayya da hukumar sojoji da kuma gwamnatin jihar Kaduna su tsayin daka rayukan mutanen nan kar tafi a banza a duniyance a lahirance kan wallahi sai sun amsa wallahi tallahi sai an yi bayani dara dara za a fito magana ba wani magana wani mai walle walle walle ƙarya ne saboda lalle lallai za mu zan dawo za mu yi zama na biyu insha Allah tabaraka ta'ala saboda mu gabatar bayanan